بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin mutasar halili muna shahi na 145 muna cikin babin azumi ah, kuma muna cikin bayani akan abin da ke tabbatar da wata shi ne ko? to malam ya yi magana a kan waɗanda ‘yan suka ci aka ce turama su ka fara sai da tawilu wanda yake karibi sai an kai ƙauni da sai malam ce la bi munajjani la bi munajjani wata ba ya tabbata da lisanin munajja, wanda yake yi mugun sauraro ko da ga ranka kana ganin abin da wata siya in dai da lisani ne da wata bai da bai eh? a sa ya ce jimmin ka ba da na in da ba ina sai mana usman muna tare da kuwa ko da ya amfu ga zuciyar kana ganin a gaskiya na wata bai tabbata da kaulin gunaki misali na masu bugun tauraro cewa watanni kaza ya kama kaza ya kama a yi kwana kaza don haka ga abin da an tsawo da daya ba a amfani da wannan ko da ya auku sun zuciyarka gaggab magana ce domin annabi ya ce mun sadaka kahina aw a aw min al-jannah kar ka bari ma na la Allah kare aha alaikum eh abu ala wadda an ka samu wadda an ka ce ana iya sati don don a ganin wata ya ce ya a gane da girma eh. eh wannan daban amma kuma ita ma ba ta tabbatar da wata sai ya tabbata ala ɗaya ta amma ba a yi gina gari ta sai da a gina gari sami da kuma gani hmm. wala ya bujiru mun faridin bi shawwali can ba mai magana wanda ya ga wata ramadan shi ɗaya ba to suna da bambanci ganin ramadan da kai ɗai dole ka yi azumi kuma can, to amma mun faridin wanda ya ta'aitu matsayi ne na shi kaɗai bi shawwalin da ganin watan shawwal wala yutulu bai ci muna tare da kuwa mutum na an yi azumi ko shirin da tara sai ta bakin daji sai ga watan shawar sauran duniya duk an dubi watan nan ba a ba amma shi ga shi Allah ya bara shi to yawa ya zuwa ya yana mai cin abinci yau sallah ko alama? an ka ce to inda bai ci inda ya zai iya ci ana gani nai mala ya ce walau amina zuhura ko da ya amince ma rashin bayyana ci ne ga mutane to ba zai ci ba domin himdul tukar nan da wani ya ga yana cin abinci wasu na ɗauke da abinci a ce ai wani fasiki ne sannan ya samu lamu a har gama rayuwa tsare mutunci kamar tsar rayuwa na alhalin ko abin kuma gaskiya na ya tabbas na ramadana ya yi a shawar ya amma ba ya dai ba in ka ji an ce an yi zai ci illa bi mubihin sai da wani al'amari wanda ya halatta mai ci kamar yana matsayi yana bisa ga hanya sai ga wata shawar bai isa kawowa gida ba kamin ce aljihu sai da sahiya ta waye da hantsi ya iso gida ko da iso gida ci ya yi gare domin matafiya hina to shi yana cin abinci mutane na ganin eh wanda ya dawo da wurin tahiya dama ya halatta ga mafi ya ci abinci yana ci abinci ne don yana mata hi sauran wuri yana yi kaskawa shi kuwa yana cin abinci da yau sallah biyu biyu muna tare da kuwa to nan waɗanda abubuwa da an ka ambata idan ya bayyanar da ci an gane ya ci to in mutum wanda an kasancewa yana iya keta ma shari'a to abin da an kace a maila da saboda ya fasu sai a kame shi a kai kurkuku ko bakwai guda ko قراه mai kurahu ko دمي bulala talatin يقول mi don gobe kan wani abin ولا منفرد برؤية شوال ولو أمن الظهور أي تحقق عدم الظهور في إرجيل الناس خوفا هذا من تخلف تأفكه توها وظهور أمي نعم fayin sako wani mura amini fayin sako sai a fasi tashi ai mai ladin tajiya ba himzul irzi tsara mutunci wajibun wajibi na kannas duk inda kaka iya bayi mutunci kai gudu duk inda za ka iya bari abin nan kamar yadda ba kaka tare rayuwarka haka kamata kare rayuwarka to mu zo karatu ويجب فعله بالنية ولا in ya ci bayane a yi mai wa'azi a tsananta mai wa'azi in kana zahiran amma in ya zama mutumin kirki in ba mutumin kirki na ba a yi mai ladabi to kun ji abin da ya daidai to mu zo gashi nan gawa ta gaba nan gaba في تلفيق الشاهد أو آه. انظر وفي تلفيق شاهد أوله وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بلوغ المخالف بشاهد وفي شو هل كده to wai yanzu wa fi zalfi a cikin rikar da wanda ya ba da shi da farkon ganin ramadana yanzu ya gidan sarki yanzu kura da ƙarfi Allah ya taimake ka yace na na ga wata ka ga wata yi eh, na ga wata amma ban da shi ba a samu wani ba ana tabbatar da ganin wata na mutum guda li'akara ana iya ji ana iya riskar da shi li'akara akirahu ga wani can ƙarshen wata ba a yadda da ganin wata ne ba sai an ga ɗauki azumi ana azumi ana azumi a akwai kwana 28 sai wani zai Allah ta mace kana ga wata <laughs> muna tare da kuwa to tsakanin ganin wancan da ganin wankwa na nawa akwai a kwanuka nawa akwai shirka shirka to wai ana iya ɗaukar shaidar wanga ta ƙarshe a yi ilhaƙin da shaidar wancan na farko da ba da shi ba a ce an samu misalin shida kenan ramadana ya tsaya kusur da shi kwana guda yanzu kuma da an tafi an gawon gashin wale ya tsaya don haka sai an kazu guda tsallaka an yi karatu ya da mina sirbuta da biyu so mutu wa luzumihi a cikin lizimtawa ta yi wato kenan a lizimta yin azumi wa ba nuzumi ce ba akwai hawa na talabiri ba shin wai a cikin lizimta ba shi ɗan mazaba malikiya shi ina yana koma ma mabuci fahimta mazaba malikiya shin a cikin lizimta miki yin azumi bi hukumin mukhalifi da hukuncin alƙalin da ya saba ma masaba mali, waɗanda ke ba da abin nan tabbacin cewa wanda ya tsaya da shi da guda kamar shafi awa an tara da ana mai zuwa da kamar idan kana cikin asar da kuna da unguwa ko kuna da wuri wanda kuna bin masaba mali, ya an ka samu alƙali ya yanki hukuncin cewa an ga wata da shi da mutuwa shin ko gonan lai abu ya da zunta gare ka domin kai kana jirgin da masa ba wanda ba wata dai da mata sai ce uku a kana saurarawa tunda da guda kai da kai misali gare ka ba ya kai nan ya da minasir mutakaddimi malam hadda matsala abin da ya shahi ibadat alƙali yana iya hukunci a kai ai wata su kan gunta ai shi ne an gaba nan kasa an kashe to waye kamata a sati shi zai sanar da al'umma ganin wata in ya kuɗa murya guda da tuni a ɗauka ai da sun sun da sama da wata masu shi a sai an kasa sarki musu ai zaman da sun kai da malami arba'in da tara na kasan nan a kaduna ga wannan miki ina jin na zama da littafin na wanda aka suna da su

karatu ne eh amma kana sai za a kana su lilqabilati muna tare da kuwa ganin wata na haran ya an haga wata na haran ko da gabanin zawalin rana na to lilqabilati na ganin da a cikin yanzu ya alidi da kisu don an ga wata yamma abin nan na da gani gabas to bai hana a ga wata yamma in yammaci ya yi zai domin kirto alijin na haram yanzu kamar yanzu ana cikin abin yau 29 sai ka da ka ga wata za ka ce a'a ko da muke nan muna azumi a ce wata ya hita a'a da fina sai da wuce da wani azumi a kai shi na ya an jima to haka nan wancan da inda an ce naharan ne ne naharan ke ku alwili zuwa faɗin rana saboda haka ashe kenan can da aka yi magana cikin tafsiri wa yasta jiru laila ta yi in ka na shahar karafi ne yau ma wala yalatan in ka na tisa wa ne yau wannan da ake magana a kai rai in bai kwana talatin zai ni. in zai kwana a cikin zai gobe ba wannan magana da aka yi magana ce wata shahi matsalar misali ba matsalar ta shahi a hamji ba domin da wata ya kai 27 da ya kai 27 bai tare ne sanda duk zai tare da yake kana da nan ko gwamna to duka wa amsaka mutane sun kwanta ba su ci abinci ba an yi an yi sauraron wata ganin ramadana wata ramadana ba a gaishe ba ana nan da rana kawai a rajin da yake shiga ko ta ko to amsaka kuwa shi kayan ta wanda ya kare a abinci wa to in kuma ya zama an ce kowa ya kama baki na yi sai wani ya zama ya kama bakin sa sai shiga wajen abinci kafara to ya yi kafara in ya ce da ran wata wata domin cin abinci bayan an ce an gari ke da ran wata saboda haka zai yi kafara bayan raka guda wa in gayya mawalam yura yau yawm shakki amma wasima adatan وتدوعا وقباء وكفارة ولنزل صادفة لا لاختيار وإن قيمت يا أنكر هي يما دمي دبلغي دمي دكورا دمي دجرجي دمي دهدلي دمي da abin da ake cewa sai ya mutu a yasalar shi shayi. Shafaki. Shafaki. ba a ga wata ba in so ya ta wace ake ce ma mushrik mun gane wa mushrik ko rai 29 a wuri yamma duka ba a ji labari gan wata kuwa ba to sahiya ta waye ita ake ce ma mushrik to yau mushrik haramun na uban ƙasim ya hada azumi ranar mushrik to amma fa وسيم عادة وسيم عادة وانت يصاب على أزمي رانا أتن درانا على مجاية أبيلي إذا درانا وانت أزمي تأول تأزمي نارا تأول إذي بأما بلا عادة إذا كبين أزمي تأول يا أبيلي إذن ما أزمي رانا كوي أبيلي وكفارة ما أزمي كفارة رانا كوي كفارة عندنا تدورو بيا أبيلي haka na alwashi da yake zan yi azumi rana kaza ya halba sai daidai da wannan rana shi ma ya adi la lihtiyadin amma ba ya azumi don kiwo yiwa wai ko da an gauta ya daidai ba zuwa da ba wani riba hu an so kare baki na yi shi mu tallafi gaba cin abinci ne su haƙaƙa ya tabbatar da cewa shi an ga wata ko kuma ba ga wata ba ibnani a kai shi yau mushai yau mushai lalle tazkiyati shahidain a'a wannan ba zo ya kaya baki ne ba an ce an ga wata amma ana can ana tattaunawa da wannan su ga ga wata wai kaya baki ne a ga tafiya ba don wannan an ce ta mace ba mun sai wannan ko ko don gushewa uzuri wanda abu bai ba su ba don gushewa uzuri wanda ya halatta mai ci muna tare da kuwa to wani ba so ba amma kuma mubahin lahu mubahin lahu hidin wanda ya halatta mai ci ma'a ilimin bi ramadana ko mm-hmm. ta da sai cewa cikin ramadana ake ni ah? na na ya halatta mai tare da sanin shiga madara ake kaman yunwa ta tan matsayi matsayin shiga da shagari in bai ci abinci mutane mutuwa to sai ya shi su kama ƙwarin kamar wanda ya mazu awo sai ya ci abinci wale ƙadimin wada uzawajatin ɗahurat eh nan da suka mutum tambaya ne da na ya halatta mutu idan ne da rana cikin ramadana da shi na yin ce wani kadami ya samu ga wanda ya dawo da wani tsaye ko da ya dawo wai daidai da mata ta yi haila kuta tsirki ran wani kadami ya samu ga wanda ya dawo da wani tsaye wani abu ta ce ga wurin mata ta yi saura da tsarki da rana samu hmm. ya halatta ga wuce abinci kafu lisanin haka nan kuma an soka mai harshe ne gabarin sokanan magana an so gaugawarci ya an kake rana ta faɗi mutum shi buɗe baki maza maza ta aiki girki zai duwa shigo duwa shigo ka yi ne an so ne jinkirin sauro kada a yi sauro da daddare don an adawar wasu wasaumun bi safarin an so azumi cikin tafiya an su mu khairun lakum ala ta ce amma daga ya zumi yayi wa in alima dukulahu ma na jo na jo na malami na ta ce in ka kwana ka tashi gida ai ma za a yanka a gara ma abin da za a baka ta ka tsana kai ta. da ce ga hadi bi to lai Nisi Allah na cewa ala kafari shi kuna ta ka tashi gida a mai suna. Awa ala kafari Allah ce. a ƙa'ida ta arabiya ya gace ala yana nuna da hali za ka dole sai an jirgin ne sau duka wa'in alima da kula adal fajir ko da ya san shiga te bayan ceto alhijiri ko awo an so azumi ranar arfa amma in bai hajji amma mai hajji makaruhi na ya azumi ranar arfa an so azumin asar jire su kwana goma na zulhijja an so azumin ashura a kwana na goma ga watan al-muharram an so azumin kwana tara ga watan al-muharram an so azumin muharram duka wa rajabin wa sha'bana wa rajabin shawali da an so azumin an so azumin rajab in garma ya san sarifa eh ya zama ya san sani ba babu hadisi ingantacce wanda ya zo ga azumce rajab duka karanta jawahiru karanta jawahiru dangane da bani ba in kuma yau karanta ma yace qala al-hasan qala al-hasan ibn hajar na'am لم يرد في صيام رجب كله أو بعضه حديث صحيح يطلب للهجة لو قال المصنف والمحرم ما شاء الله ايش ده المصنف مصنف ياتي والمحرم ما شاء الله انزل ما يا سن سني ba saboda haka littahi da mai shari ne kamar mahauci na da akwaya in mahauci ya azarta kwano ne ga kai ya samu akwai ta yi giya ya rike gina sai ta sama kasuwa da ya yi ruka ƙera cikin kwano ta mai akai kasuwa akwai a atake da ranta ko ga ta yan mulmulalla da ranta da komi to ka sai gaba shi awa uku ka sai ka isba da an kai wata nan za ka isba ta nan kai na can ƙahu na can hanji na can daban kai har zuwa yana da jikin ko ba ka kai ba ba haka littafi ya da mai canji saboda haka duk abin da gaggani ga an shuru su kama baki su kuma gane don haka hadisi wanda ke inganta a yi hujja da shi a kan azurta rajab duka ko a yi ba'alin rajab to bai ba hmm. amma duk waɗanda abubuwa da kaji an yi magana shi ta ji an ce a wata magana ciki adalla Allah ya ganar da muwa to mala ana ɗanyi ana ɗanyi ana ɗanyi eh wanda yake haramun na shi ma in garma ya san kai hmm. ai akwai hadisan da suka ce ana yi amma ba su kai matsayin a hujjar su ba ba cewa ya babu ba kuma shi ma shewa halilu da ne da da awo amma abu sami ba su yi ba ne amma cikin ba za a ya amfani da ya fara ya ana amfani hmm. kuma fara lara hmm. Eh? nan mana zuɗi a kan rashin gane mi a haramna wani saku a kai wani saku baki ya fi yau mai liman asulama haka na an so ka da baki ga sauran yanayi liman asulama ga wanda musulunta domin sha'irar musulunci ta bayyana ta shi wanda yan musulunta da la'asar sai a cikin to kaya baki ne bai ko su kuri tana ta wani haka nan wanda yan musulunta da rahanzi haka nan da musulunta inda ya alijir ya keto in yi musulunta a cikin shirka ba to amma da ya ci gabar shan abinci ne a rana ta faɗuwa yana ranka bai ranka musahabi na zuwa nuna mana karbar wa ƙaza'ulu wa qada'uhu wa nudiba qada'uhu an so kuma shiraba shi Shi yinin wanda ya musulunci wannan wunin wanda ya kama baki an so ran kone gari ba lalai na siyarin kai wata azimul qada'i ya ana bin ka azumi an so ka ga gawaran ko, ka kai jinki wata tahuhu an so kuma ga tabin rankon kai rankon nan ka bibiya shi wato kama azumin kafara ta rantsuwa ko tamattu'i ko azumin jaza'u na jaza'u sai kana iya rarrabawa amma an so ka jiranta ko su ya mutalatu ta ayali mutabi'ati daga abuwa ni ba aina su qur'ani to mu ka kullu sawmin lam yalzam tatabu kamar duk azumin da tabu ne bai nizama ba to in ga tabu ne an so Eh, musafi na ita mutu wa badu'un bi ka sawo mai tamattu'i ko yan ana binka rankon azumi na ramadana ko wani to ana binka rankon azumin ta tamattu'i to an so ka fara da rankon azumin ta tamattu'i amma in lokaci bai kunci ba ga ranka ramadana kamar irin watan sha'abana ya matsi in ka ce sai kayi wani to za a kai ramadana ba karanta shi a bana eh, to sai a fi kyau kyau sai da a ranta shi a bana a yi da laki la haramin wa'adashin sannan an so fidiya ga wanda ya rudu dutse ya tsuma kwarai Wa'adashin da makushel mauɗa shi ma an so ya ciyar تغدو وصوم ثلاثة من كل شهر oho haka na mutum da waɗanda wanda bai iya awura da shawa ba eh mai cin ba diabetes ba ha? a wannan ci ba an so azumin kwana uku ko wani wata ji azumin kwana uku ko wani wata ya zama kwana uku an so wakula a albiza nan darauna Thank you.